Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'a ɗan umm sabirin. Wannan kungiya ta Umar Sabirin wato gidauniyar Umar Sabirin muna Allah godiya da al'ummar da suka taimaki dan madara ta karkashin wannan foundation na Umar Sabirin ni ce shugabar wannan kungiya ta Umar Sabirin Khadija Umar Mato. Wannan dan madara yau dai gashi na zo na samu dan madara a wani hali wanda halin da na gan shi ban taba tunanin zan tsince shi a cikin sa ba. Yanzu haka maganar da nake muku ina hisba. wajen dan madara to wanda muka maida shi yanzu ya tashi dan madara kuma dan na madina to abin da yake faruwa da dan madara jama'a jama'a dan madara rashin aiki ne ya jefa dan madara wani hali wanda ban yi zaton zan tsince shi a ciki ba tsakani na da Allah na yi tunanin idan ya zo Najeriya zai zo da kudade daga Saudiya saboda sakamako yana da masu da mutane al'umma sosai da suka ci za su taimaka mishi to sakamakon da aka ringa ganin bidiyon shi da mata da sauransu sai mutane suke tunanin ai wannan matan da suke tare da shi sun ma riga sun taimaka mishi shi yasa kowa ya fita haraka shi ni kaina na fita haraka shi na fita batunsa na ce ya zo da kuɗi yanzu in kana bibiyan sa za a ringa tunanin ai zan je in karɓe kuɗinsa ne sai na fita haraka dan madara ashe zance ba haka bane dan madara dai gashi yanzu haka yana hisba sakamakon shaye-shaye da ya koma yana yi shine an kama shi yanzu yana hisba kuma yan uwan shi ga sunan muna ta da su wannan yayarsa ce ita za ku ji karin bayani a gare ta al'umma a tema assalamu alaikum wa alaikum assalam ni ce nan yayar dan madara ba uwa ba uba ni kuma ni ba ni da karfi dan Allah dan Annabi a taimaka masa ya samu ya aure don ya samu ya aure ko ya rage wannan abin kuma ya samu sana'a yi ina kira don Allah har ga gwamnati wanda bai ji ba eh da shuni don Allah a taimaka masoyan yan madara kuna da yawa don Allah mun sani kuna yi kare mana dan darajar manzan Allah taimaki warece ba uwa ba uwa ba wallahi ba ko ba uwa ba ba shi ba mu da shi ni kaina da na shiga wallahi wannan shugabar wannan kungiya ta umar sabir da na shiga wannan kes din wallahi abin yana buga mini kwakwalwa na ɗaya yaro ne mai hankali eh, yana da ilimin addini yana da ilimin boko ko lokacin da na zo zai tafi saboda na bashi kaya ya kai mini saudiya wajen yan uwana wallahi ina ci a wanda zai rubutu sai naga ga dan madara kikirif ya yi rubutu kun gani dan darajar manzan Allah ina roƙon su. ya shugabannin mu na Najeriya ya wanda suke da hannu da shuni ya masoyan dan madara ya gwamnatin mu ta Najeriya da gwamnatin mu ta Kano dan madara dan Kano ne dan ku ne dan mu ne dan Allah mu fitar da shi daga kangin nake ciki kun ga yar uwarsa mace ce eh, ita ba za ta iya ba komai ku duba ku ga yanayin ta ma eh, kusanci mabukaciya ce mm. barantana ta taimake shi yana wani hali wallahi yanzu haka bai da lafiya lafiya magana ba ya iya yi gan shi bai da lafiya ga ka hannunka kun gan shi wallahi magana ma ga shi nan ta gagara ba lafiya yanzu a hakan da kuke ganin shi zuwa na kenan izba mm. gurin shi don Allah mu ceci rayuwar taimaka mana don Allah don Allah a dubi marecinsa kakka ba shi kofar da